um, abokina ka san me ke daure mun kai ah, sai ka faɗa ina jin ka a tunaninka a kuma lissafinka idan aka ɗora foziya ko aminatu a kan sikeli aka tsaya aka lissafa su aka tsaya aka nazarce su hmm. aka tsaya aka hankalce su hmm. aka ɗora su a akan sikelin wacce ya kamata mutum ya aura wacce za ka bani shawarar ya aura <laughs> me kuma abin dariya Karawo gida haka ban dariya. To ai tsakanin Fauziya ko Aminatu duk wacce na ce ka ɗauki ɗaya a cikin su to ina tabbatar maka da cewa ban musu adalci saboda abu ne wanda ya kamata mu bashi lokaci kowace mu bata damar ta a nan ne zamu gane wacce ya kamata a ɗauka amma yanzu idan nazo ce ka ɗau Aminatu ko ka ɗau Fauziya to zan yi wa ɗaya adalci ne a cikin su ka gane me nake nufi kai fa zuwa ne fa na tambayi shawararka a matsayinka na abokina ba wai ka kana na mun wasu zantuttuka marasa amfani ba ai abin da nake gaya maka shi ne amma idan kana ganin hakan bai yi ba ka yi abin da kai ya dace ka gane me nake nufi saboda kowace tana ganin mutunci na ne ba za ka zo ka zirma ni ka kai ni ka baro ni ha ah, gaskiya dai maganganun ka ni dai ba sa gamsar da ni wallahi ba su da wani amfani wallahi abinda da ake tambayar ka daban abinda da kake bada amsa daban ni amfanin magana ka ni kawai abinda da nake son gaya maka shine idan ka gama abinda da kake kawai ka kira ni zan dan saboda na faɗa ma gaskiya a kawai in ka gama abinda da kake malam ka kira ni ka zo ka dauke ni mu ware zan shiga gida ba ni ma zan jira ai ni ma ka san akwai abubuwa kai to ni yanzu shawarar ya kamata in bashi a auri fauziya ko kuma ya auri aminatu To amma, ai ni kaina ina son fauziya. Kai, gaskiya zan raba su da fauziya zan bar shi a aure Aminatu. Ni ina ganin hakan shi zai fi. Kisan me yake birge ni da ke? wallahi idan ina tare da ke sai da mantawa da duk wani abu da ya faru a baya <laughs> kai dai kana faɗa mini kawai da in ji daɗi da ina faɗa miki dan ki ji daɗi eh kana mutumin da ya da ya munafurci abokinsa saboda ke ke dai kin san in ba soyayya duk abin nan da nake miki ba zan miki ba to yaudarar shi kai to shine wai amma misali ai ai ni ji nake ai na ma ina ma da kai na fara haɗuwa kafin haɗu da shi na gaya miki wallahi kuma kin san me faru ni kai na ranar da na fara ganin ki ba. a cikin zuciyarsa sai da tabbatar da cewa ni ne angon ba shi ne angon ba <laughs> amma da yake ka san duk kana naka Allah yana ne ba yadda zaka ko ba haka bane gaskiya ne shi ne kawai kuma ya riga ne ya furta kin ga ai bana zo in damu in ce abin nan ba amma da gaskiya ta halinsa ba gashi ba yanzu to yanzu kana yadda kwallon mangwaro yanzu abin da nake so da kai so hmm. nake ti yanda za ka kawo mai da hankali ni kawai kar ma ya tunanin zai aiko gidan mu ko ya aure saboda ni gaskiya ba na son shi haka ne amma yanzu to fauziya abin tambaya shi ne anan yanzu idan kika ce ni zan to ni ta ina zan bullo al'amarin ma ne wancan ki san me kamata a yi ina irin hanya hanyar nan na mata <laughs> yau gobe yau gobe ni kuma a can eh. ni ba zan rika ce masa ka haƙura ha ba yarin yadda ba wani su ka kin gane me nake ne ke in ya zo nan baya jin daɗi ni kuma sai ina ba shi shawara ba ta gari ba. to haka za a yi to yanzu a ga to yanzu ya ce sai yanzu bari in shiga gida da shirya zuwa an jima sai mu ya sai ka zo Baka da aiki. Abdullah. To. Allah me faru? To. Abdullah lafiya? Na ai mutu ne taka yanzu haka kunya ta jima shi yasa haka ta shiga cikin gidan nan da gudu ai ina maganar nan da muka da kai a park jiya na cewa kana so ka tabbatar da cewa wace ce take son ka a cikin yaran nan to shine na zo ina so in tabbatar da cewa shin wai fauziya da gaske tana son ka din ma kuma ba ta son ka ka gane me nake nufi ai to muna cikin magana sai gashi Allah ya kawo ka ai yanzu na da ka tashi cikin gidan da gudu idan irin dan abun kunya nan nasu na mata shi ne mai muna magana sai gashi ka <laughs> wallahi na ɗauka ɗan zagayen wa na ɗauka za ka yayi zaka zaka barar da ni ni da kai ai ba haka ai ba haka ka ci aure fa aka ce ai ni ya kamata in so abin da kake so yanzu haka din nan da baka zo ba ina barin nan gidan su Amina ta zanje ita ma tabbatar da cewa soyayya da take maka da gaske ne Allah kaga kwari eh, ba kuwa ya gidan da yasa nake kaurar ka saboda zumunci yanzu haka wallahi ka ji da zuciyarka ta fara tafarfasa a ba komai ba komai Abdullahi wallahi ai kunya ta jima yanzu hakan nan shi yasa ka ganta ta tafi gida da gudu to me yasa ta tafi gida da gudu na irin kunyan nan na mata wai ta a dole ka san magana da muke da ita a'a ina so ta gaya min cewa da gaske me yasa take son ka shi ne muna cikin wani ga ya mu je mu je ka san yar fulani ce akwai kunya gaskiya mutum yana ko shawara da zan baka shawara ɗin ce kana ji ni ina ganin wannan yarinyar fauziya ita ce mata auren ka Allah ya da na fahimta saboda ka san me yake ban mamaki duk maganar da zan faɗa ina irin ɗan wasan nan ma na in kushe ka eh ba ta san a kushe kawai ka je ka faɗa wa Amina gaskiya eh. ka gane eh. ka je ka faɗa wa Amina gaskiya kawai kai ka haƙura tun daga nisan ka yake ni haka nake gani Kasan shi alamarin aure fa da gaske ake yin sa. A shi zane yi da wasa. ka nake ganin kamar ɗan gayu ne duk fina nan da suke fitowa sababbi kamar su labari na sarauniya duk nan. Suna duba wasu. usman ya gama duk abin da ya faru ya gaya min cewa da sai kina suna kuma kin amince da ke aure ne na ji daɗin jin wannan magana daga bakinsa kuma wannan magana ta ƙara min ƙarfin gwiwa a tare da ke hakan ne ma ta sa zan ƙara jaddada wa na cewar su zo su gabatar da ni a gidanku Allah da gaske kake? Kwarai kuwa. <laughs> wallahi baka ji yadda ji daɗi ba cikin raina to yanzu zuwa yaushe zaka tura su daga yanzu zuwa kowane irin lokaci zan iya musu magana cewa ya kamata su zo to shekin ni kuma yanzu na shiga gida zan gaya musu umma mm, dama akwai wani abu da na aje maka bari shiga gida na ɗauko maka a ki bashi ki bari tunda ina nan da ke yau ba zancen rabuwa mm. ina tashi tafiya ina tashi tafiya sai ki je ki ɗauko mu da shi kenan ba matsala bakari na gajiya a lafiya lau gida alhamdulillah kai ne kake zuwa zance gurin fauziya a ni ne ai ni ne saurayinta ma kuma auren ta ma eh. <laughs> ta gaya maka su da mijinta abin da ya faru eh ta gaya min wallahi bata ɓoye min ba ai mutu ne kirki ce to ta gaya maka me ya faru su da mijinta eh ta gaya min cewar um, rashin lafiya ya tashi da ita kawai sai Allah ya karɓi ransa To gaskiya wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi wannan haka yake a rubuce. Gaskiya fauziya mijinta rasuwar da wannan cutar ce ta zamani ta kashe shi. Eh? Ka ci IB ba? jamo? Ƙwarai kuwa. To, saboda haka da kai da wani mai bakan mota ku kuke zuwa gurinta. Eh, to saboda haka da nake kokari in ga na same ka ko kai ko shi in gaya maka in abokina ne rako ne ke a ta gunta rako ne ke to kuma na ga yakan zo shi ma shi kaɗai haka yana zuwa abokina ne gaskiya ne to shine dai abin da ya kashe shi saboda haka alaba ma ne. Fauziya? Fauziya? Na'am. Kin san me yake faruwa kuwa? A'a. Kin na bayan layi nan? Wannan mai da nan. Eh, na shi me To yanzu na gan shi da wannan saurayin naki da zaki aura. Eh. Yana faɗa mai cewa wai yanzu mace ta kashe tsohon mijinki. In ji shehu? Eh wallahi, yanzu na gan su. Kaga. Daya. fata mana. Kai ne tsohon munafikin da kaje ka tari saurayi na wai kake gaya mai wai cutar kanjamau ta kashe mijina na baya saboda gulma da munafurci. Yaushe kashe shi? To ƙarya aka yi? Babu. Kai baka san tana da ita ba. ƙarya kai mana duk garin nan duk oh, ni ce barke ka zama ni yanzu da shi mana likita na kai auna auna ka kai kai baka san tana da shi ba kai auna ka kai Kokon ko shikenan duk wanda yazo sai a bari a munafince shi lalle lalle wallahi munafi gane shi ɗaya a ɗora saman ɗaya kai a ɗaya a zuba ɗaya a zuba ɗaya ɗaya ina son gaya miki cewar ina so in gode miki a karo na biyu da na dawo kika karɓe a ta ga miwar na yi da na sani da na ba da gab ba tare da na dawo wasu yanzu to ai da mun yi ko a mafarki ban taɓa tunanin za a sarka ba Allah da gaske to na gode da na dawo kuma kika karɓe ni hannu biyu oh haba to ai da mun gurbin kai wani bizu ya cire ba bare ka ce ka rasa ko <laughs> gaskiya na ji daɗi da ba wanda ya zo ya mai wannan gurbin nawa mai taron albarka da gaske da gaske wala <laughs> <laughs> namijin duniya na ya ake ciki ne ya naga ka zo ka yi shiru haka wala gidan su fauziya na je eh wallahi zuwa ne gidan su fauziya na tarar da wani almajiri a layin su yana cikin tashin hankali kar ka so ka ga yadda bala'in da mutumin na yake ciki Allah ka sa gaba na ya faɗi kaɗa ma yanzu lamarin garin na ai sai don duk inda ka ba a garin nan za ka ta ganin irin wannan abu wala ana ta mani wani abu ne shine za ka zo ka sa kanka kai ta taguni haka ya ba zan yi taguni sai ka cutar da kanka to tsoho ne fa bai da kowa yana cikin matsala ya kamata a tausaya masa wallahi ban ji dadin wannan al'amarin ba um kasme wala aminar shi take ba na tausayi wallahi ban san ta ya za in yi mata bayani yadda za ta fahimci cewa ni fa ba yaudara ta ne ba yanayi ne ya zo da haka to da banda abinka namijin duniya ai shi aure lamari ne na Allah mutum yana auren matar da ba ta shi bace amma ka san ba kowace mace take fahimtar haka ba to amma za ta ja da lamarin ubangiji ne Allah ya yi nake da bauje ce matar dole ta ko ba ka ba hello hello Fauziya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani police station din a gane nan Eh gani nan, gani nan. Me fa? Fauzi ya ce wallahi ta kai ƙarar wani police station shine kuma ake nema na. Kai. To Allah kiyaye. Zuwa za kai? Ah, har da kai makuwa. Ni da zan karɓi hoto kai. Allah bala da ada Allah tsara, Allah da Allah tsara. Haka ake amina ta dama. Abu ya taso min ba za ka iya zuwa ka raka ni ba? Ba za ka gane billahi lazi la ilaha illa huwa hoto kai Wallahi idan ba je da kai ba sai dai in nitsi amma sai mun je tare. To da sharadi. Me sharadi? Ni ba zan shiga ba. in ba sai ka shiga ba in kafa ta kafa kai wallahi wurin ka shiga ai ina ina yan Barcelona suke jika wallahi shi da su mahaukaci ne fa Messi shugaban masu ne da wannan alaikum salam barki su ya ne ya a cikin da buki su kwana biyu na kika shiga. Ina kira ka kwana ma ba ka Har yanzu ka kasa fahimtar cewa ina da damuwa a zuciya. Ina son ka kasa ganewa. Me yasa kake min haka? Gaskiya ni wato kullum abin da nake nuna miki shi tun da ban da yau da safe na ƙara nuna miki da me zan sa kati bare in kira ki kin wannan abokina ne shi ma ba ko sisi ne da shi ba ba kuɗi zai bani ba ban da ko sisi ban da wata mafita mutisi da me kike so in ji da soyayya ke so in ji ko kuma da damuwa da take damuna, ko kuma da bakin talauci da me zan ji ni ce maka akai kuɗin ka nake so wa kike so ko wani abu nake so ni kai nake so kuma zuciyarka nake so zuciyata eh kike so soyayyarka kuma nake nema akwai sake kenan ya maza zo ka sallame ni yarinyar ne tana kira ni sani mu je wajen ka san ta ka ce ko ki tashi ki tashi ko ki tashi mun je wani ki tashi ki tashi ko ki tashi mu je mu je ki je ki je a ɗauka ta ranki ne kuma a'a yawa wallahi likitan ne ya ce waɗan dakata daga waje na zai fito ya kawo da zautsi hmm. Allah ya samu dace amin ya sile. cười Yeah. Malaria? inna ah dok jim jim kuke bace ba shi yasa ake son idan ma a yi to a sa makare yanzu Allah ne aka ka ake kai kana kai yanzu fa an ce dan gidan samba da suki ne amma waye magana dan gidan samba da suki dai a nuna min da kudin suke dan gidan samba da suki a tare da samban gaba ne ba fauziya ina son sanar da ke cewar wannan cutar da aka je aka tabbatar da cewa kina ɗauke da shi ki ɗauka cewa jarabta ce ta ubangiji yakan jarabci bayansa domin ya gwada imaninsu ina son ki haƙuri allah ya warware wannan abun a hankali kuma ina mai miki adar allah ya zaɓa miki miji mai irin lalurarki ku rufa wa junanku asiri bakinku alaikum Allah ya sauwaƙe ga takardar laiba da haƙuri ko ba ka ba abokina? eh eh mana eh to eh ƙwarai gaskiya ne ka san shi tayar larura in za ta faru da mutum daga Allah ne kuma shawarar da nake baki ke abin da ya kamata ki je in ma wani likitan zaki samu ki dan tuntuɓa kin san abin ne za a iya zuwa a gaya miki ba daidai ba kin gane ki dai yi haƙuri kin ji Yawwa. Eh? gaskiya ne. Allah dama yana tare da ni gaskiya. Amma ba irin ka ba, matuci a zalimi mayaudari. Allah ya isa tsakanina da kai ba zan taba yafe maka ba mu to kai ma kana dauke da cutar dan ka ji kago da kanka wallahi kai ma kana tare da kan zama muguwa zalimi ta yanda akai ka dauke kai ka san ta yanda ka dauka mayaudari kawai me kinga a? abu ai ta sana so so so sun yayi da irin wasu wasi dama amincewar da na yi maka na yadda da kai a matsayinka na abokina mutumin kirki a idona zagayowa kai matar da zan aura a shi iskanci kake yi da ita? Wai wace dini? ni? In ba kai ba me ta faɗa? To ta dawo ta dawo. Kamar ya ta dawo. Kana ɗauke da cutar kanjamo kamar yadda ta faɗa. Ka je kawai a gwada ka. Kamar ya yana da cutar kanjamau. Ƙarya take maka ba yi iskanci da ita ba? A to. Kai lalata da ita mana. Kai dokta ne to kai? Kamar ya dokta amma ta faɗa ai baka musa ba kuma. ka musa da ta faɗa ni kawai shawarar da zan baka je wurin likita ya ƙara tabbatarwa kuma wallahi straight daga nan zan je in faɗa wa hajjia cewar kana ɗauke da cutar kanjamau ina da so ƙwarai ma kuwa kaga wani in ma fa ina da shi kai ma fa kana da shi ba. ta ina ta ina muka taɓa haɗuwa da kai balantana in samu ta ina ta ina ni auren ta da wai doktan ne ga mata tana da shi a kamar ya ga takarda da kai mu je ka ce ka ce tana da shi kawai kawai ni nan jiyan faɗa hajiya wallahi kar su sake su aura maka dangin su kaka je ka dora dangin su salalatsiya ka ci gaba da goga musu kwanjamo ai ga irin ta na yi dama an faɗa min cewa mai bakar mota yana zagayo yana zuwa gurin ka san yaren na aure ta zanyi eh Usman amma ka ci gaba da daukar ta kana zuwa kana yin iskanci da ita yanzu ga irin ta na yi. Lala wiki na ka san mun dan saba irin wannan wasan wannan takardar da gaske abin da nake tunani shi ne dan ni da na ɗau takardar wallahi dubu na gani ba zan boye maka ba kanka ka gane wa duhu tabbacin kana da kanjamon kenan wai da gaske dai tana da shi mai kanjamon yana gani ne da gaske ne mana da gaske ne kuma ka san dama tana da shi din kai bane nake ah, zuwa normal ai wallahi ah? wallahi ya me me me mugunta kai min kenan kan wallahi mugunta wallahi wallahi sai mu tafi kan kan dala kan kan ko kan kan dala kan can la mana can rami suna ki yake kabarina na gane da cewa yanzu so ne asalina kyamin tarbiyya zuci ke yin kuna fata na bayye wuce ni na gane ki gidana na wanya zan kauce ka ba nuna ko yaushe na kamar na kinki dan na tunana sanya da sashin kya domin kin shigar jina imin na mahalli a cikin raina ke na zauna so kan ji wayar da hankali haka ne zance na ko za mu rabe mi rabuwa a tafarkin ka cikan ya sai kyamintar duka batuna mai imani ke dauki a garin ki da kaina kin zanto ni na zama ke ni a ganina da abinda da kike so ni ma shine ra'ayina ganin kyata da ganin ke sanya yarena rashin ki garin zai zamtowa a jirina duk zuciya su zama tabbas so yake sa falla su sirrin koyi zafin takan sanya idanu har su zabanyi wasu san mutu ne so wasu gasa rai aure ribar so yau ga musan gorai shi ne darajar maza da mata na yi kiran na sama bar so ban shigare shi na kamo ganye so zan furta gare ki ne babu alayi ki da marayyacin da kamar na don dan so in ji kai so zuciya kan saka ni fata na mai soyayya kar da soyi in mun aure kar da ki dauki zuga ta gawai zuciyata na baki mazo karbe ta sai alkin taki ya da na warin kiki boy jigo ce ke ta jini jikin mutum ya zai